guda goma sha takwas wanda wasu bayan Allah suka tuhumi Usman bin Affan a halifancinsa <clears throat> wanda wannan shi ya jawo suka yanke mashi hukuncin kisa suka kashe shi tun daga lokacin aka ci gaba da samun baraka da matsaloli a cikin wannan addini <clears throat> kuma irin waɗannan abubuwan ake ɗauka shi buhohi. ake jefawa a cikin al'umma a rinka rarraba kan al'umma Allah ya kare mun ji na ɗaya da na biyu sun ce ya duki abdullahi ɗan mas'ud kuma ya hana shi albashi wanda muka yi nazari cikin hujjoji da littafai ba a samu wani gaba ma da aka samu irin wannan matsalan ba tabbas an taɓa samun saɓani tsakanin abdullahi ɗan mas'ud da sa'ad bin abi waqas amma hukuncin bai kai ga usmanu ya musu hukunci na bulala ba ah, sannan tabbas Abdullahi Mas'ud ya so a sa shi ya rubuta alkur'ani na bai daya in kuma ba a sa shi a ciki ba ya so lokacin da usman ya ce a haɗa alkur'anai na duniya baki wuri guda a wanke su a haƙa rami a bunne su aiki da guda ɗaya ya so shi a banna shi shi ma bai samu wannan ba duka waɗannan malam ya tattauna a kansu har ya ce wanda ke buƙatan samun ƙarin bayani diba min hajji sunna na shekul islam ibn taimiyya mujalladi na uku shafi na 191 zuwa 192 an gane wannan ko ba samu wani yanayi dama da ya hana shi albashi ba kwata-kwata in dai sabani ne an samu sabani sabanin kuma bai kai yi hukuncin da za a yi bulala ba to yau za mu tashi ammaru amin inda aka ce an doki ammaru har an tsinka mushi am'a uwar hanji shi na wancan an ce an duke shi ne har sai da wazarsa ta karye aka hana shi albashi to shi ko wannan ba a magana an hana shi albashi ba saboda shi ma muhajiri ne mun yi bayanin umar yana ba muhajirai ninkin albashi kuma shi albashin shi dama mun yi bayanin cewa nisabin zakka ne shi ne albashin wata guda kamar yanzu ana magana miliyan ɗaya da wani abu to a ce karancin albashi a najeriya shi ne miliyan ɗaya misali to shi ne irin albashin da umar ya rika badawa kuma shi baya bada albashi wata-wata sai dai baka ni shekara a dunkule karfin shekara sai a bincike aikinka in ka yaki ba daga nan sai gidan yari Allah ya kare mu to <clears throat> yau za mu yi nazarin inda aka doki amara suka ce an doki amaru buni yasir har sai da uwar hanjinsa ta tsinki Allah ya kare mu footnote ne za mu duba yana da yawa ne shi sa na ce mu bashi sai sai wannan makon inda malai kyau lokuta ƙa'am a abu ma'ashi abadan ainihin muka tsaya ko footnote din abinda ke kasa a kalle shi da kyau zama bi shi a hankali Rawar tabari imamu tabari ya fitar da asari ai kowa ya ga wajen ko akwai wani ba su gani ba ne akwai wani bai gaurin ba Yawon. a mujalladi na biyar bolin 5 shafi na 99 an sa'idu bin al ya fitar da asari daga sa'idu ɗan nahu annahu kana baina ammaru wa abbasu bunu utubatu bunu abi lahabin khilafun an samu saɓani tsakanin ammaru bunu yasir da abbasu dan utuba dan abi lahab an samu khilaf حمل عثمان ala an يؤدبهما عليه بالضرب wanda Usmanu يسا akai musu bulala goma goma wata ruwa tace bulala uku uku sun yi sabani tabbas an ta musu bulala kaga ba irin na buladan Mas'ud bane sun yi rigima su biyu an musu bulala wata ruwa ce kwara uku uku wata ruwa ce kwara goma goma wannan riwaya ce ingantacce wanda imamu tsabar fitar da shi lalle an kawo su kotu kuma lalle an taɓa yanke musu wannan hukunci ƙultu wa min mimma ya fa'aluhu waliyul amri fi misli hadhihi hil akwali kabla Uthman wa Ya ce wannan ayyana daga cikin aikin da shugaba yake zatawa gabanin Usmanu an samu wannan matsalan abubakar radiyallahu an umar radiyallahu anhu an rika samun irin wannan matsalan kai lokacin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam an rika samun irin wannan matsalan za mu zo kitabul hudud haddoji inda manzo Allah ya rika sa ana ma wani hukunci ai ma wani hukunci ai ma wani hukunci ai ma wani hukunci duk wanda aka mai hukunci ai sahabbai ne manzon Umar ma yayi haka na Abubakar Abubakar ma da ya hau har takobi ya zari ya rika hukunci da shi saboda haka malam ya ce to ai wannan in an samu wannan sabanin ya tabbata an kai su kara kotu ya tabbata an yanke musu hukuncin ta'aziri jan kunne da bulala guda uku ko bulala guda goma wannan ai wani abu bane ma dama in mutum yayi laifi zai ai mai wannan hukuncin kuma su sahabbai dama ai ba wai masu mai ne ba su kan yi samu matsala kuma ai musu hukunci wa kam fa'ala umar mithlu zalik kai so nawa ma umar ya irin wannan shi sai na umar ma ba sai an kawo ka kotu ba yanzu misalin maza ai maza sun sha wuya lokacin sai na umar masu fira kadai in ya gani da bulala shi duka yake saka fira kadai an ga sallan isha'i zaka zo na kofar gida Kawuna ba ka a gidanka kuma wai dare yayi maimakon ka zauna da iyalanka wai ka je hira wannan ba karamin musiba bane wallahi Allah ya kare mu duk da yake yana ga kamar yanzu ba a yin haka ko domin ina mamakin namiji ka fita da safe neman abinci Allah ya maka gudunmuwa ka dawo gidanka bayan sallan isha'i wai kuna da wani santa wai ma ka ba a kira waya wane yaya kana ina wani wani bala'i ne ainihi ina gama ya kamata nan gaban mutum ya shiga gida an yi san baya wuni a gida an yi shiga gida kawai daga kashe wayoyin shiga ba daya sai in zai kwanta ne da daddare sai ya kunna kila makota za su nemi gudunmuwa don yi fito ya taimake su min wannan wani irin shirme ne yan wa wani irin haƙƙi ne wannan haƙƙin za mu iya sauke shi kuwa to Umar ai ya yi irin wannan da yawa bi da Ammaru. ga irin waɗanda suke kaman Ammaru, ibn Yasir wa man hum khairun min ammari da waɗanda ma suka fi bi ma lahu min haƙƙil wilayati ala al-muslimina saboda abin da ya mallaka na haƙƙin jagorancin musulmi zan salama cewa ya yanke hukunci a ji a yanke hannun mai sata aka ga kaman wani a yanke mushi hannu usama ya zo yi magana ya ce za a haɗa baki da kai usama gudu zai ne ko kowa ne daga cikinsu ya ce za a haɗa baki da kai kada in yanke hukunci wallahi in fatima ta yi laifi sai ne mata hukunci fatima to fatima wasa ce fatima diyar safa in ta yi laifi zan mata hukunci wannan ya nuna waliyul amur in aka samu saɓani to zai iya mutum hukunci to balin na waɗannan su sun yi saɓani an kai su kotu an gane wannan ko don san ƙila alaburarin kowa ya duba yana da abin nan littafin imamu tabari sai ku kokari ku duba ta abin nan na tabari volume number 5 walamma nazama saba'iyuna. lokacin da saba'awa suka tsara harkatul isha'ati gwagwarmayan yada jita-jita tunda saba'awa su suka shirya jita-jita suka yada a cikin al'umma wasaru yursiluna kutuba min kulli misrin ilal amsalil ukhra suka kasance suna tura wasiƙu ga dukkan birni daga cikin sauran birane bil ahbaril kaziba da labarai na ƙarya suka ta aika wasiƙu amma ruma ga nan yadda manzon Allah ke san shi an mushi dukan ya'uwar hanjinsa ma ta tsinki to shi ɗaya sahabin fa shi ma abbasu guna otuwa bin abi lahabin ne fa an gane ko fa shara sahaba ala Usman, sai sahabbai suka ba Usmanu shawara bi an yab'atha rijalan ya aiki da mazaje mimman yasiqu bihim waɗanda suke amintattunsa ne ilal amsari zuwa ga birane hatta yarji'u ilaihi bi haqiqatil hal har su dawo mushi da haƙiƙanin al'amari su je su kwantar wa mutane da hankali wato da aka ga fitintunu suna neman su mamaye garuruwa kuma waɗannan shaidanu sai suka mamaye manyan birane na sha muku bayani in kaji an ce bunni ƙwara shida ne maka da madina biyu shida kenan ko su biyar ne da maka da madina sai kufa da basara a haɗa suke basara da kufa a haɗe suke sai sham sai misra ya eh, biyar ne su biyar ne madina makka kufa sham da masar su ne bunni idan ka ce malamai 'yan bunni sun ce to su ake nufi duk sauran ba su ma dai suna kwatanta allah ya taimake mu ina nake saboda haka da suka rika aikawa da wasiku cikin waɗannan birane suna yaɗa fitina sai aka ba usmanu shawara ya aika da amintattu cikin birane nasa usmanu ma kana min amarin usmanu sai ya manta da abin da ya faru na cewa su ammaru sun taba samun sabani da shi da abbasu kuma alkali yanke musu hukunci kuma halifa ya tabbatar kasan haddi in aka yanke to akan bukaci shugaba ya yadda kamar yanzu ne a ce kaddara ta sa a yanke mutu hukuncin kisa ai zaka jance sai gwamna ya sa hannu in bai sa hannu ba ba ruwan alkali sai dai ta karanta doka ya ta karanta doka ya sha ruwa ta shi tafi ba abin da za ta yi sai ya sa hannu za zaka jance ga kwandem barkatai amma gwamna bai sa hannu ba misali to usmanu sai manta da wannan magana ya riga ya faru ya wuce sun yi laifi an kai su kotu kuma an ce za a musu ta'aziri don su ba haddi a yi su ba ta'aziri ne jan kunne bulalan ta'aziri za ka ga bulala uku ne ko bulala goma in ya wuce goma ta ya kuma haddi yi. to ta'aziri jan kunne kenan sai ya manta wa arsalahu ila misr sai ya tura shi masar egypt a yau liya kuna mawdi'a thiqatihi fi kashf haliha don ya zama shi ne amintaccen halifa wanda zai rika nazarin mai ke faruwa ya labarin wasiƙo suke zuwa to da ya tafi fa'abda'a ammaru fi misra ammaru ne kuwa rika aiko da wasiƙa sai ya zaman shi an aiki ba a garinsu kenan shi kenan sai ya ji shiru halifa ya ji shiru kowane wakili amintacce yana aiko da saƙo kaza da kaza yanzu ya faru kaza da kaza yanzu yake faruwa shi bangaren amaru abta'a sai yi zaman shi waltaffa bihi saba'iyuna sai saba'awan nan suka yi da'ira suka kewaye shi yaya me ke faruwa a madina mun ji labarin an ce an muku bulala ai an maka bulala an ma manta da ɗayan an maka bulala liyastamiluhu ilaihim domin su jawo shi ya zama cikinsu a haɗa ƙarfi a yaƙi usmanu wata daraka usmanu wa amiluhu fi Misir hadal am usmanu ya gane wannan amiluhu gwamnansa shine amil gwamnansa shi ma ya fahimci wannan waji abi ammar ila al-madina mukraman sai aka ce a shirya ma ammaru walima ya dawo madina kawai ya shirya mushi bukin ya kammala aikin shi Ka san wani lokaci wato mutum yana aiki ne yana banna yana aiki ba a gane kan aiki sai to shikenan bari a mai promotion <laughs> promotion din kuma ana zuwa cire shi a wajen sai a mai promotion sai an koma da shi wani katon office kuma shikenan sai a cire shi ya ka ce amma ru'un mm, a shirya mai ya kowa ya gama aiki duk waɗanda aka tura sun gama aiki duk su dawo to shi ma ammaru ya dawo amma shi bai taɓa aiko da saƙo ba to amma da aka dawo wa tabahu usmanu sai usmanu ya ci yasa aka kira shi suka zauna da shi da shi sai ya zarge shi bai ji daɗin abin da ya yi ba ya zarge shi lamma qadima alaihi fa qala lahu sai ya faɗi magana me ya faɗa malam bari ya aji alƙalamin shi a samu riwayan nassin da ya inganta a tattaunawar da suka yi tsakanin tsakanin Usmanu da shi da Ammaru alamar rawahu hafiz ibn Asakir fi tarihi Dimashq mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ashirin da tara kowa ya duba labirarin shi ko da yake wasu mu sai ka ga mutum ya gina gida wai ba labirari amma wai tuwo ne tuwo na da daraja a gidan har da inda ake tara hatsi wai za a tsallake ma hatsari ya ce ya abal ya kazan ya kai baban ya kazan abal ya kazan shi ne ammaru kazabta ibn abi lahabin an kazafaka sai ya dawo da maganan da ka jefi ɗan abi lahabi da wata kalma bayan ya jefe ka da kalma wato asalin laifin ba shi ya fara yi ba amma ya rama sai aka karkata su duka aka kai su ƙara asalin laifin shi abbasu shi ya fara laifi kama a ce ya ci mushi mutunci ya gaya mushi maganganu maimakon ammaru ya shanye shi ma sai miƙe cikin al'umma sai ya rama sai hayaniya ya tashi irin wannan hayaniyar magabata akan samu jefi-jefi yana faruwa tsakanin to suna su sai suka faɗi mu juna kalmomin abin da kowa bai yi ba shine kazafaka ai kazaf ne ka ce mutum ya yi kaza ko ba shi ma ya rama ne ya rama da rama sai aka yi su ƙara kotu kun ga an taɓa samun saɓani tsakanin abubakar da umar ko abubakar ya faɗa umar ya faɗa amma abubakar ya fara laifi umar ya ji zafi ya tafi abubakar ya tunanin aiko shi laifin nan bari ya je gida ya bashi hakuri don ka gane magabata sukan samu sabani irin wannan ya je bashi hakuri umar ya ce ba ma zai saurari shi ba ya jawo kofa ya buga bayan umar abubakar na tsaye a wurin abubakar hankali shi ya tashi ran shafaci ya je cin manzo Allah na yi ma umar laifi na bi shi gida ya ma rufe kofa a fuska na rufe kofa a fuska shine kana mutum na bakin ƙofan ka rufe ƙofan ka ba shi manzo Allah ce kai kai ma haka yace addini ne laifin yace an maka haka ina Umar din ce kada ka sake irin wannan za ku kyale mu aboki na kuku ba za ku kyale mu ba Abubakar ya maza miƙe ciyar Rasulullah ni ne da laifi yace kada ka sake magana kada a ƙara taba Abubakar kuma an samu tsakanin Khalid da Abdurrahman mun karanta a baya cikin masallaci manzo Allah na ɗakin shi sai ji murya ya ɗaga sama shi Abdurrahman ne faɗi magana Khalid ya faɗa Khalid ba irin abdurrahman ba abdurrahman ya dade a cikin musulunci khalid lokacin musulunta kusa da fatahu makka sun samu sabani khalid ya daga murya saboda dukan su manya ne ko mai kudi ne zala ya ce ya za a yi a ce abdurrahman na magana kai khalid kana magana an ce maka sa'anka ne shekaran shi nawa a musulunci don kana da kudi yana da kudi kana ga tsaranka ne ya ce to inda ɗayan ku zai ci da kuɗin shi ya kai dutsen uhudu yana so ya gaya ma khalid duk kuɗin da zai kashe har yanzu bai kai mudu ƙwara ɗaya da waɗannan wannan ya ciyar ba ko da yana gaya fa abdurrahman samu kaga kenan akan samu saɓanin tsaunawa to amma na ammaru wanda ya sa aka kai su gaban alƙali kowa ya faɗi ma wani kalman da abin da bai yi ba shi sa ƙazafta ibn abi lahabin an ka shi ya fara maka laifin ko ka shanye sai baka shanye ba an gane ko wagazabta ala an asabtu laka bi haqqika wa lahu bi sai na fahimci kai hushi saboda na karbo maka haƙƙinka a hannun shi shi ma na karbo mushi haƙƙin shi a hannunka wannan ba adalci bane na karbo mushi haƙƙin shi na karbo maka haƙƙinka ka duba shi ake fara faɗa sannan shi ma na karbo mushi haƙƙin shi kafin usmanu ya kulle magana kai usmanu buhun mutum ne ce allahumma sai usmanu ya daga hannu ya addu'a ya allah wa wahabtu ma baini wa baina ummati min na nayi kyautan abin da ke tsakani na da waɗanda nake mu shugabanci na kowane irin zalunci wato ya Allah duk wani wanda ya zalunce ni nayi abu yana ga ba daidai ne mai ba bayan daidai ne yana ganin zalunci shi ya ji wani abin da ya cutar da ni ya Allah na yafe mashi Usmanu wannan dabi'a shi kuma wannan ɗabi'an mutane suka samu dama suke taɓanna har aka zo aka shi ko rigima aka yi bincika so a tsawaita bincike aka amma ya za a yi aka shautan abu menene kaza da kaza ne Allah ya mai hali sai ibi duke shi sai sa a ciki a daidai na magana a daidai na magana saboda mutum yana baya son hayaniya ya ce ya Allah na yi kyautan abin da ke tsakanina da waɗanda nake mu shugabanci ne mazlama duk wani wanda ne mai wani abu yake ga kamar na zalunce shi ne bayan ban zalunce shi ba ya Allah na ya ce mashi ba magana ta ƙari ba Allahumma inni mutaqarrabun ilayka bi iqamati hududika fi kulli ahadin wala ubali ya Allah ina neman kusanci da gare ka wurin tsai da hudud haddoji akan kowa da kowa kuma in daidaita shi abinda zai biyo baya kuma ko an cika da ni ya Allah na yaki an gano nan ko ci ya Allah ina neman kusanci gare ka ga duk aikin da zan yi kenan zan maimaita wannan kalma Allahumma inni mutaqarribun ilayka bi iqamati hududika fi kulli ahadin wala udhani ya Allah ina neman kusanci gare ka wurin tsaye da ka akan kowa daidai da daidai kuma duk abin da zai biyo baya dama ya riga riga Allah ya ya gaya ma Allah ya yafi domin shi shi sanya alƙalinci ke da bala'in wahala in ba aka bar kotu gabanka da wanda ka ba gaskiyan da har wanda ka ba gaskiyan sai ya ga ka kware shi gaskiyan ba ta haka ya kamata ya zo ba ya kamata a ƙara maka ma da kaza da kaza da kaza da kaza da kake da gaskiya Allah ya kare khuruj anni ya ammaru yace ya ammaru to na sallame ka ga dai abin da ya faru na tuno maka in wannan ya sanya da kaje can kowa ya aiko mun da sako kai kake ka kulle wani abu a ranka to ga abin da ya faru kuma na yafe maka sannan ci gaba da tsaye da duk wani haddi na Allah subhanahu wataala zan ci gaba da yin shi har zuwa mutuwa duk wanda ya laifi to zan sa a hukunta shi ammaru kenan ya samu damuwa tun da aka yi wancan hukuncin kuma wannan hukuncin suka dauka suna yadawa fa kharaja sai ammaru ya fita wannan a riwayan ibn asakir da na tarihi damashq sai ya fita fa kana idhalika al-awam nadaha an nafsihi wantafa min zalik idan ya haɗu da mutane nazaha an nafsihi sai ya kare kanshi wantafa min zalika ya nuna ba wani laifi ya yi ba ko da aka kira shi ba wani fada aka yi mashi ba shi dai usmanu ya kira shi da shi da shi ya mai fada ya suna mashi ga abin suka faru kuma ma in ya yi wani abu wanda ya dame shi tabbas ya yi tunda ai zaman shi a can kana shugabanci kana neman rahoto ba aikin da kake so ba ai dole ranka ya baci ko ya yafi ya yafi kuma ya mai bisharar cewa ya zauna lafiya da mutane duk wanda ya mishi wani abu ya kyale shi in aka kawo wancan sai a hukunta shi amma in yi laifi shi ma za a hukunta shi an gane wannan ko saboda haka sai ya fita daga nan ana tambayan shi yaya aka yi an ce halifa yana neman ka me ake ciki ya sake cewa duke ka ne ko yi kaza da kaza da kaza ne kenan. to kuma ka san irin wannan labarin da zai koma cikin mutane karshen ta kuma sai zama labari na daban yanzu kadara ta sa a ce EFCC suna kiran ka je sai a ce ah, ya ci kudin makamai <laughs> ya ci kudin makamai ilo ta saka dani aka kaman da sunanka a ciki sai an je ma ga shi kila ba sunanka bane da ka da sai wani ya ce to wallahi tallahi an ce ya ci miliyan 113 da naira 513 da ina zaune ni na ji karya baiki wani ya zo ce kaza wani ma ya ce an daka mutum wani ma ya ce satinka guda a can Allah ya sauke amma kuma ka kalla duka za ka gano abin ya faru asali an kira kan tabbas kuma kajan to amma duk abin da aka faɗa ƙarya ne ba haka ba ne ai matsalar labari kenan kai Allah ya kare mu Allah ya kare mu ina nake wa idza laqiya man ya'manuhu amma idan ya haɗu da na kusa da shi ya tambaye shi me ke faruwa a ƙarrabi zalika wa azharan nadam sai ya tabbatar da cewa ilan eh, lalle fa an mushi faɗa kuma na nadama mai ya sanya da aka tura shi aikin nan bai yi aikin ba amma idan awamu ne sai ce a ai ba wani abin da ya faru ba amma wani fada aka yi mai ba ba wani abin nan mu ne saboda amawa ne in ya ce an mai fada an yi kaza sai su ji su juya labarin amma in na kusa da shi ne to sai gaya musu ga hakikanin abin da ya faru tsakanin shi da usmanu bayan usmanu ya ce a dawo da shi a dawo da dukansu to da ya kasance yana haka falamahun nasu sai kuma abin ya zama matsala saboda labari biyu ke fitowa ta wurin shi wurin amintattun shi daban wurin waɗannan kuma dan kada su yada shaidanci daban labarin da yake faɗa falama nasu sai kuma mutane suna zargin shi wa hajaruhu wa karihuhu sai suka kaurace mushi in ya zo wuri ya zauna sai a ce to kila wani labari zai bada yana da matsala fa da halifa da ya zauna sai a tashi rigima bai zo ba abu ya lalace malam ya sa dubu wannan abin da ya faru kenan a riwayar ibn asakir mun samu ruwayoyi guda biyu qala shaykhul islam ibn taymiya fi min hajj sunnah wato shekul islam ibn taimiyya shi kuma ya faɗi a cikin ibn Haji sunna mujalladi na uku shafi na 192 zuwa 193 ya ce wa usmanu afdalu min kulli man takallama fihi usmanu ya fifici duk wani wanda ma ya ce ya taɓa mushi laifi duk wani wanda ya soki usmanu to usmanu na gaba da shi in ji ibn taymiya huwa afdalu min ibn mas'ud wa ammar wa abi dharr wa min ghayrihim usmanu yana gaba da abdullahi da mas'ud yana gaba da ammar yana gaba da abi dharr wa man abinan wa man wa min ghayrihim min wujuhin kathira da wasunsu ta fuskoki da yawa kama sabata zalika bid dalail kamar yadda nassoshi suka tabbatar da wannan an gane wannan ko falaisa ja'alu kalamin maqbuli qadihan fil fadli bi aula min al aqs kaga wani karin magana <laughs> Allah ya ce muke mu a a malam yace falaisa ja'alu kalamil maqbuli ai ba za a sanya maganan wanda aka fi shi ba mafdul ƙadihan fil ya zama suka ga wanda ya fi shin din bi aula min al'aksi fiye da a samu suka daga sama ya sauki ƙasa. <laughs> wani mamaye tafi zaran sai bayani eh, wani karin magana ne mai ban mamaki malam ya ce ibn tamiya kenan kasan ibn tamiya in yana wasu rubuce-rubucen wato sai ka kalle shi Allah ya taimake mu mutum ya rayu a gidan yari da yake na kallo da hasken Allah ne sai ka ga yana rubutu kai da kake yawo a doron kasa sai ka yi tunani wani wurin sai ya maka bayani ma sannan ka gane na aka sa gaba tunda ai kai da kake gane gane kai kamata kai bayani to shi da bai gane gane yana daure amma yana gidan yari yana sako takardu yana sako takardu takardu su ma mai duniya ku duba cikin min minhajus sunna ai kowa na da shi za ka zauna gidan ka ba min minhajus sunna to waɗannan rigingimun rayuwar ta yanzu da bidiyoyi da bala'o'in nan aina ne rumbun tantance su ina nike ya ce ibn taimiyya ya ce falaisa ja'alu kalamin mafduli ai ba za a sanya magana wanda ya fi ba ai wanda aka fi shi ba mafdul wanda aka fi shi qadihan ya zama mai suka fil fadl ga wanda ya fi shi bi aula min al fiye da aka san haka eh, wannan kalma kai aka faɗa kwakwalwa ba ta riƙe komi ba misali sarki da talakai ai ba za ka taɓa kwatanta maganan talaka akan sarki da maganan sarki akan talaka ba eh, inu idan talaka yana zaune a dakali shi kawai ya zage sarki ya soke sarki ai ba wani amfani zai yi ba amma idan sarki ya soke shi in ba sa baran nan sai a daure shi mutanen garin masu sun shi daira an gane wannan abin da faɗa ce to na ƙasa ya soke na sama ai ba shi sukan yi fi sokuwa ba fiye da na sama ya soke na ƙasa in na sama ya soke na ƙasa to ya soke saboda haka don na ƙasa sun soke na sama sukan ba zai mai komi ba in ji shawul islam ibn taimiyya amma ku duba min haji sunna kowa in ya koma labirari da shi da matan shi da yayin shi sai ku dauka ku ƙara jiba. ai kowa na da halkan da ake nishadin ilimi a gidan shi ko da shi da matan shi da yayin shi a baje littafai ko sai dai a baje kaji da lemu da da kafirin da ake so da musulmin da ba a so kunun tsamiya ko ku da kunun kanwa amma an kawo kafirin da ake so kafirin son ne ko kafirin da ake so sai duk a raba a sha bayanan duk ba mai lafiya an ji ana cece da shaye-shaye Allah ya sauke wa kazalika wani ibni ibni taymiya kenan yake magana وكذلك ما نقل عن تكلم عمار في عثمان akwai wani hadisi da aka dauko shi aka ce wai Ammar ya faɗi Ibn Taymiyyah zai kawo shi a nan wurin dan Ibn shi shike tsakalo rigingimun da aka bubbunne ya musu raddi yace ai akwai ma magana da aka ce an ruwaito shi daga Ammaru game da Usman wa qawlul Hasan fihi ai fi Ammar da kuma abinda Hasan dan Sayyidina Ali yace ma Ammaru din aka ce wai ga abin da ya ce kuma ga abin da Hassan ya ce me aka tsuwaito nukila an na amaran kala laƙar kafara ukumana na sal'a sal'a wai an yi wani riwaya wai aka ce wai da aka yi nasiha wai amma lokacin da ya koma ya zauna yana ce mutane ne usmanu ai ya kafirta amma kafircin dan ƙarami ne kufurun kufurun sal'a laƙar kafara ukumanu kufratan sal'a ya aikata wani kafirci dan karami dan musulu to kafirci har da wani dan musulu wannan riwayan ibn Taimiyya ya diran mata duk da yake masu kawo ruwayan suna cewa hasan ma ya diran mata amma ruwayan gabaki ɗayan ta inganta ba to kuma wannan kalman yana daga cikin abin da saba'iyuna suka ɗauka suka yada a doron ƙasa suka soki ammaru bin eh, suka soki usman bin affan fa'ankar alhassan bin aliyu zalika alaihi a wancan riwayan ta ce sai hassan ɗan aliyu ya soki ammara ammaru wa kazalika aliyu wa ƙala lahu ya ammar a takfuru bi rabbin amana bihi usman sannan ya ce a wata riwaya kuma an ce a'a baban shi ne aliyu yake ce ma ammaru kana a takfuru bi rabbin ka kafirce ma mahalicci ne amana bihi Uthmanu mahalicin da Uthmanu ya imani da shi wai an taba samun rigimar kalman kafirci ya faru ta bakin Ammaru wanda Aliyu ya mai radi ko Uthmanu ya mai radi kila kace ya taba faɗin magana amma sabai sai yi takilin nashi to ai ruwaya ma gaba ta baka inganta ba wannan ruwayan ƙarya ce Ammaru bai taba faɗin wannan maganan ba ai mun littafi guda biyu na sama da na tsabari da na ibn asakir idan ko nan malam ya tsaya ya fita mana da ainihin sakon da ya faru to amma da yake shi ibn taymiya yakan tsakalo rigiman sai ya shige cikin ta yayi bakin gurgudan yawon shi in kwakwalwanka ta dauka ta dauka amma ta dauka ba sai ka aje mai abinci sai ka roki na wadancan na sama an gane ko ah. qala ibn taymiya wa qad tabayyana min dalika yace kai idan ma hadisin ya inganta amma ci ya inganta amma sahabbai sun mushi raddi to a ce ta iya inganta to ka bayyana min dalika anna rajulal mu'min alladhi huwa waliyyu lillah zai yiwu a samu mumini waliyin Allah dillilan Allah kar ya tafi kufar rajulul mu'min alladhi huwa waliyyu lillah ya raya cewa ga wani mumini waliyin Allah kuma ya kafirta zai yiwu wai kunu mukhtiyan fi hadal i'tiqad ya zama wannan kalman da ya faɗa kuskure ce an gane ko wala ya dahu zalika fi imani wahidin minhuma wa wilayati kuma wannan kalman ba za ta suka a imanin kowane ɗaya daga cikin su ba kuma ba wanda ya kafirta ka san akwai wani asalin hadisi ana cewa wanda ya ce ma wani kafiri wannan kalman sai ta fada ma ɗaya ko eh ruwaya ce da suke aiki a wani bangare a wani bangare ba ta aiki manzo Allah hadisi muslim ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai an samu musulmi biyu ƙungiyoyi biyu duka musulmi ne su amma wannan yana ganin wannan ba musulmi bane wannan na ganin wannan ba musulmi ne kuma sai sun yi fada amma duka sun yi aljanna ne dukkan su yan aljanna ne malam yace amma dauka hadisin ya inganta ibnu taymiya dama haka yake hudun shi to in ma har ya inganta zai yi a samu waliyi waliyi wa bin dillilan Allah dan fa bai aje auliya ne to alu suna suna kaman suna musun walici ne a ba sa musu walici iyaka dai suna tantancewa su waye auliya Allah su waye auliya ushefan. ya ce to amma ce hadisin ya inganta to a zai a samu mumini wali ya faɗin mu mumini wali wasu kalmomi bai fahimci na ba ya jefe shi da wata kalma ta kafirci kuma dukansu suna na akan imaninsu kila ka ce ya kara kanshi ko ya ce to ga dalilai nan kama sabata fi sahihi ai ya inganta a ingantaccen hadisi anna usaid ibn hudayr qala li sa'd ibn ubada usaid dan hudayr wata rana ya taba ce masa dan ubada bi hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin manzon Allah na nan kuma a wurin yana wurin yace innaka munafiqun usaid yace ma sa'ad ku duba waye sa'ad yace ma sa'ad kai munafiki ne tujadilu anil munafiqina domin kana kara munafikai ya za ka rika kare abdullahi bin ubay bin salul ya za ka rika kare shi duk yanda aka kama munafiki mai manzo Allah ya ce Manzala ya ba shi amsa malam bai kawo amsan ba ko ayya to bari kila hada su duka sai mu faɗa amsoshin da ya faɗa wa kama qala umar bin al-khattab li hatib bin abi balta'a umar ma ya taɓa ce ma hatib dan abi balta'a irin wannan kalmar yace da'ani ya rasulullah adriba unqa hadha almunafiq kyale ni ya manzo Allah in kille kan wannan munafikin fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innahu qad shahida badaran yace ai ya halarci yakin badar ya halarci yakin badar wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badar ka manta ne cewa Allah ya leko 'yan badar lokacin da za a yi yakin badar faƙala ya ce i'malu ma shi itum faƙad gafartu lakum ku aikata min ku gada ma na yafe muku saboda ai yakin badar iblis ba yana cikin rundunar kafirai ba me yasa ya gudu ya ga mala'iku suna sauka da mala'iku suke sauka abin mai ba shi tsoro ba sai da ya ga mala'ika jibrilu ya sauko sai fara ja da baya sai ya ga mikala ya sauko sai ya ƙara ja da baya sai ga malakul mauti mai ɗaukan mutulan ma ga ya iso yaƙi bai ƙare ba mai ɗaukar ran da rundunar shi ma ya iso ba da gudunmawa sai Allah ya leko ce kuwa abin da kuka ga dama da biyu duk wanda ke cikin wannan area na ya taimashi to kai kuma umar gashi ka ce ma wannan munafuki kuma aikin ma da hatib ya yi ya fi kama da munafuncin aiki tunda aikowa ya sa abin da hatib ya yi lokacin da manzon Allah ya cira taron sirri a masallaci ba cikin dare ya zaɓi amintattu ya ce musu to za mu kai hari za mu kwace ka'aba za mu kwace maka a shirya strategy mai kyau da mayaka a ji a kwace ka'aba sai mun fasa ummul qura aka gama mitin cikin dare na sirri hatif fa yana daga cikin ɗan kusa bayan ya koma gida sai kasa bacci ya tuna akwai wasu ƙaddarorin shi da wasu dukiyoyin shi suna nan a maka kuma yi sa'a shi da yi hijira dukiyan shi bata zama ganima na arna ba yan uwan shi sun tsara dukiyan sai ɗauki wasiƙa ya rubuta duk fulan ɗin yaƙin duka fulan ɗin yaƙin cikin daren bai bari gari ya waye ba ya samu ɗaya daga cikin kuyangun shi ya sa aka yi mata tsifa aka kitsa wasiƙan a cikin kitsanta kaga ba mu ganin wasiƙa ta faɗi aka yi mata kitso ya sa ta a raƙumi ya sa ɗan jagora ya ce ce maka ta nufi maka su shi farko ta kama hanya manzala yana dawowa masallaci an yi sallar su shi ya ce mai ke faruwa ne ina aliyu ya zaɓi wata ruwayan mutum biyu wata ruwayan mutum uku ƙarƙashin jagoranci aliyu na bitali ce ku bi hanya kaza akwai wata mata akwai sako tare da ita a karɓo sakon wani abu na faruwa amma bai ce masa habai wani abu ya faru ba na gaba ɗaya sai ya tsantsanci masu shawara sai na liyu suka fita suka bi hanya a dawakai a su suka iske su can sun fara nisa da suka sarara kuma da kai da waye ai an aike ni ne da wata baiwan Allah an ce kai ta makka aka ce sauke ta ya sauke rakumi ta sauko ina sakon da ke wurin Ta ya ta ce babu sako fito mu duba suka bincike abin ba sako har sun juya za su tafi sai na ya ce wallahi akwai sako a tare da ita Allah ba zai ci tana da sako kuma ba sako ba ki kawo sako in ba haka ba zan tuɓe ki tsirara sai na tuɓe ki tsirara ta ga sai na alubu ya fara tunkaranta zai damke ta ta ce a a da kanta ta tukki ta ruga an mata irin tukkan nan mai guda uku tana tunkwanci kitsanta kawai sai ga wasu ka sai ga sirrin mitin ɗin dare duka haka ya rubuta wannan munahunci bai bayyana ba sai na umar ana karanta ya zara kubi ce ka taimake ni ya rasulallah an tsinke mushi kai ya ce wa ya gaya maka munafuki ne ba munafuki ba ne akwai munafukin da ya bayyana kamar wannan ya ce ba munafuki ba ne wa ya gaya maka allafa ya leko badar ya ce ku ya bani ga dama kuskure ya yi kai haka me yasa kai haka ya ce ni na gaba ni da kowa ne sai yan dangi na kaɗan kuma dukiyar ka sun tsare man shi sa nake so su gudu su ita to ai da sai ka shawara da ni sai ka gaya min kana da matsala iri kaza da kaza in an je garin a yi kaza sai ka yanke hukunci to kaga ya yi da kufuri sahabi da sahabi wannan na ganin wannan ba musulmi kuma ya tafi shi da kalmar kafircin amma duka suna na musulunci kamar usaidu da sa'ad shi ma wannan ya jefa wannan amma duka suna na a cikin kafircin wannan ibn taymiya ya dauko hadisin ne in ma ya inganta to ai aiki da shi a hakan kuma duka suna na mutane kirki ba a samu gaban da za a ce an soki amma ko an soki usmanu ba an gane wannan ibn taymiyyah bai ajal kalmin shi ba sai dai kara faɗin wata magana shekul islam kenan wa hujjatul islam Allah ya ce mu ke mu yace mene ah mashiitum fa umar afdalu min ammar umar ai yana gaba da ammar wa usmanu afdalu min hadib bin abi kuma usmanu ya fi haɗin ɗan abibalta'a bi darajatin kasira wa hujjatu umar kuma hujjan umar fi ma qala al ga abin da yake muhatir ne cewa munafiki ne har min hujjatu ammar in ma ammar ya faɗa ya ma fi hujjan amaru ko ba haka ne ba wa ma ahalla fakilahuma min ahli janna amma duk da haka dukkan su yan aljanna ne da hasib din da umar din da husayn din da wannan da usman da wannan duka yan aljanna ne duk auliyaullah waliyan Allah ne fa kaifa la yakunu usman wa amaru min ahli janna ya ma zaka cire usman da amaru a cikin yan aljanna wa in qala ahduhuma li akhara ma qala ko da ma daya je fide da wata kalma me je ana su shiga aljanna babu shi ma'ana ta'ifatu min al-ulama ankaru an yakuna ammarun. kala zalika ibnu tamiya ce duk da ma hadisin malamai sun yi magana akan shi ma inganta ba amma ni na dauke shi ma ya inganta ne ko ya inganta ma ba komai an gane wannan to shine magana na uku na littafi na magana ibnu tamiya kuma kala shekul islam sai ibnu tamiya yace wa fil jumla fa idza qila inna uthmana daraba ibnu mas'udin wa in imma an ci Usman ya duki Abdullahi dan Mas'ud ya duki Ammar fahada la yaqdahu fi ahadin minhum ai ba soki kowa daga cikin su ba babu abun suka fa inna nashhadu anna salasata ta janna muna shaida duka waɗannan yan aljanna ne wa akabiru min akabir awliya'illahi suna daga cikin manyan waliyan Allah masu taka tsantsan ga dokokin Allah wa anna waliyullah qad yasdaru anhu ma yastahiqu alayhi al'uqubatu shar'iyya waliyin Allah yakan aikata abin da ya cancanta a mai uquba ma na shari'a to mace ma ta yi karuwanci ta yi zina ta zo ta ce a tsarkake ta an tsarkake ta an kashe ta an faɗi muguwan kalma a kanta, manzala ya ce ta yi imani imanin da za a raba da za a raba imanin a Madina da kowa shiga aljanna wannan ya nuna ba ya nuna 'yaran aljanna ce ba Ga shi ta yi aikin ukuba ukuba ma babban mutum na iya laifin ukuba ba mun karanta hadisi anan ba an ka mai manzala ana iya samun musulmi mumini ya sata yake kwarai ku sai mai hukunci ana ya sa musulmi mumini ya zane ce kwarai kuwa sai a mai hukunci ba faɗa ba ba haddoji za a yi ba haddoji za a yi saboda haka ya ce ai zai yiwu wani abin nan ɗaya daga cikin waliyan Allah subhanahu ta'ala ya ganga ya aikata wani aiki wanda ya cancanci a mishi ba a shari'a fa kaifa bi ta'azir ina ga jin kunni kawai bulala uku bulala uku balantana na bulala musulma ba ta inda ya inganta amma na amma tabbas an samu wannan matsalan kuma an taɓa musu bulala guda uku kuma an tura shi aiki ya sa wannan abin a zuciya ki aikin an dawo da shi cikin karramawa halifa yi mai nasiha shi ke nan abin da ya faru tsakanin su amma ce an doke shi wai har uwar hanji faƙaƙa am'a'ahum a ƙur'ani uwar hanji ba babban uwar hanji da take yawo da komi komi ke shiga wai ta fashe saboda bulala to bulala nawa ka yi Allah ya sauke saboda haka malin ya ce wa kaddara ba Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab durra in ma dukan ne Umar ai ya taba dukan ubayu da da itace itacen hannunsa kulki waye ko ubayu ubayu fa shi ke zama kujeran na Umar in Umar zai shiga cikin gari ya bi cikin wani abu ya ci gaba da karantawa in umar na zaune na halifa shi ke karantarwa in zai tashi daga nan ya je can halifan shi ne ubayu amma akwai lokacin da ya rada mai kulki ya mushi duka ya mushi kwala mai so uku a wani lokaci ne ma laifin mai yi lamara an nasu yamshu na kalfahu saboda yana sashe zaune a kujerar shi sai ya ga da ya fito sai mutane su rika raka shi ai ga na'ibin na'ibin halifa iye na'ibin halifa ya kukkwala mashi kuku da ce musu komi ba wa kala ha za zillatun littabi'i wa fitnatun lilmatubu'i ya ce wannan ai kaskanci ne ga wanda ke bin ka bai da abin yi ne kai kuma fitina ne gare ka nan gaba ka fito ka gaba kowa sai ka tunanin kaman ka ba za a rika raka ka ba ka san wani zai za ga ya kai wani fik shi yana ganin ya fito gida sai dai a rika raka shi ko ba a samun irin wannan bala'i in ka ga kalma haka taimakon ka faɗa ka fito wai kai kana so kullum ka ganka mutane suna maka fadanci ake cewa ko fadanci ana maka fadanci ana kewaye da kai ya ce to ai wannan kaskanci ne ga shi mai fadancin ya je ya noma mana ya ne abin da ci kai ko fituna ne a wurin ka karshen ka abinda zaka za ka ba su mai ne mai gagare ka kuma ka dage sai ka nemo abinda ka ba su dan abincin ka da ka aje za ci sati biyu ranar a cinye Allah ya ce mu ke mu an gane wannan ko to shi sa can a fiɗa. abdullahi da umar yake cewa hmm, usman ya rinka yin wasu abubuwa ana zargin shi inda babana ne yayi in ba za a ce in umar ne tari ma ba za a yi ballanta na hawo ne ya ce wani abu in min wannan kun yi laifi an muku uku an muku ta'aziri ba ma shi duk sai ko gama rigingimin ku har aka zo sannan kuma ya zan ku tuna ga wannan ka ce sai na umar bai da na kusa kamar shi wanda ke rike da masallaci aikin da yake ba aikin manzo Allah bane ba karantarwa ne ba to amma fa in bayani ga ne karantarwa amma ya ganshi ya samu ne ya kokkwala mushi kuma ya koma ya ci gaba da karatu kilan kai ne sai cewa to na ban masallacin ai ba dole bane wani fa ko limamin su ne musu nasiha sai ban masallacin haba ga masallacin nan ni za gaba ɗaya ne aka tsangwama ba a ganin ma kokari na Allah ya sauke da yake mu addinin mun tsara mu kanmu ne kawai an gane wannan ko fa in kana usmanu addaba haula in har usmanu ya inganta ma waɗannan ladabi ya musu ta'ziri fa imma an yakuna usmanu musiban fi ta'zirihim li istihqaqihim dalika ko dai usmanu ya zama ya dace da wannan ta'zirin da suka cancanta ya musu ta'ziri wa yakunu zalika allazi uziru alaihi tabu anhu ya zama wannan abin da suke aka musu ta'ziri akan shi sun tuba uziru alaihi tabu anhu wa kafara anhum bi ta'aziri wato an kankare musu zunubin su da wannan ta'azirin da aka yi musu jan kunnan wa gairuhu min al-masa'ib ila ma Allah ya yafe musu wasu laifukan ma waɗanda ba su bayyana ba aw bi hasanatihim al-azima aw bi gairiha ko kuma Allah zai iya yafe musu zunubin nasu ma da suka yi da wasu hasanati domin bayan wannan laifin sun ci gaba da aikin kirki ai idan kai laifi ka ci gaba da aikin kirki ai kaga aikin kirkin zai goge laifin au bigai da zalika ko da wani wannan domin ta'aziri in kai laifi aka yi maka ta'aziri aka ja maka kunne ko aka maka haddi to an kankare laifin za zo wurin Allah ne lafiya lau shi sanya magabata idan aka musu ta'aziri daɗi suke ji mu ne aka mar ta'aziri sai mu jawo shi yanzu ai mun karanta ko wanda ake ce mishi abu mihjan abu mihjan mutum ne mai shan giyan gaske amma kuma mayaki ne jarumin gaske ne a fagen fama an tafi yakin kajisiyya an kai kora an kori wasu 'yan kawai arna sai ya zama suna da tulun giya sai aka kama shi ya samu tulu ɗaya ya sha ya sha ya koshi ai kadisiya sa'ad ya ce a mai bulala bulalan haddin wanda ya sha giya aka yi mai bulala a shagargari aka sake kai kora ba a kai can inda za a yi babban fada ba aka kori wasu arna madaidaita yan ƙanana a ƙauyuka nan ma a butulin giya ana cikin fafasawa shi da aka ce fasa wani sai da ya sha ya kori sai ya fasa a kama shi da aka je ƙadisiyan ya gyara kayan yakin sai umar ya ce to a ɗaure shi aka tafi yaƙi ranar farko sabai suka sha wahala ba a dai rusa su ba amma an sha wuya ya ji ana mata na ta dafa magunguna suna kai komo sai ya saka baitoci na wake da bakin ciki shi an bashi cikin mata ga can maza na fafa ta aiki rana ta biyu da aka fita faɗan sai matan sa'ad ta zago yana ta haɗa su da Allah su taimake shi sai ta zaga ta cewa mai buɗe mai wanda yake ɗaure da shi da Allah ya buɗe faɗa sai kwance shi a sarƙa ya ɗan mara ya sa wani rawani sai ya rufe fuskan shi ido kawai yake fitowa ya hau doki ya wani irin yaƙi sa'ad na sama ya gan shi shi dai ya kasa gane waye duk inda ya shiga sai da fili a wannan karin sai nasarar ta ninka ta jiya da aka dawo yake ce matan shi yau Allah ya azurta mu da taimako har da mala'iku na ga wani na yaƙi zai wuya in mutum ne mala'ika ne domin irin yaƙin da yake yi ai ga su abu dujana a ciki gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne amma faɗan da yake yi ya bambanta na kowa ko ma'adubun ya kiri irin yaƙin da na ga yana yi wannan ya wuce shi ta ce mai irin kaya ya sa ya ce ai zai wa mala'ika bane ba a ganin shi sai ido sai ta ce ai abu mihijan ne ya ce na yi zaton ƙila shi ne to amma tun da na san yana ɗaure na ganin na tabbatar da zai wuya a ce wani abu ya faru an kwanci ta ce ye kuka ye kuka sai na kwanci shi ya ce mata ina ke yana nan ya dawo cikin sauɗan ya ce a ɗaure shi gobe an sake fita a sake kwanci shi sai ya je ya ce kai ne kai kaza kai kaza ya ce ni ne ya ce to wannan aikin da kai daga yau ba zan ƙara sa a yi maka bulala ba ya ce a ah, to ni kuma daga yau ba zan ƙara shan giya ba dama ina sha ne in ka doke ni sai a wanke mun zanubin sai in ƙara sha sai a ƙara duka sai a wanke mun zanubin sai in ƙara sha to yanzu in na sha ba za a doke ni ba ai na ni na daina daga yau na daina ya ce to na sake ka wannan ba ana tare da shi bane ba gashi na lafiya na mashi bulala ba to ta'azir jan kunni da mu yi mu mutum hukunci a kan laifi yana sa a kankare laifin da sai haɗu da Allah lafiya shi sa duk laifin da kaji malamai sun ce yana da kafara to ya fi sauƙi in ka ce bayan da kafara za ka da Allah ne to wahala ya zo Allah ya kare mu saboda haka wa in ma an yi ƙwala kanu mazlumi na mutlaqan ko ko ya ce ƙila ma dai an zalunce su an musu bulala falƙaulu fi usmanu kalƙaulu fihim wa ziyada malam ya ce to shi ma dai usmanun ya aikata aikin alheri in ma zalunci to bayan zalunci ya yi aikin alheri shi kuma aikin alheri na kankare zalunci ai fa innahu afdalu minhum wa haqu bil maghfirati war rahma in har mutum zai yi laifi aikin alheri a yafe mushi to ai usmanu shi ma ya cancanta in yi laifin ya aikin alheri a yafe mushi ko ko shi banda usmanu yanzu a cikin mu nan idan an ce in wani ya aikin laifi ya aikin kirki Allah na iya yafe mushi to shi kenan sai kuma ce banda wani in su sun yi aikin laifi daga baya sun aikin alheri an yafe musu ko ai usmanu shi ma ya ma shi fi cancanta in yi aikin laifi in yi aikin alheri kuma a yafe musu bayan ya aikata ayyuka barkatai wanda manzo Allah ya ce daga yau usmanu ba zai cutu ba da duk wani aiki da ya kora na laifi ne an gane wannan ko malam ya tsawaita in an kalla ya kasa wannan ya kasa wannan matsalan kashi uku kashin farko na imamu tsabari ya ce lalle an samu saɓani tsakanin ammaru da Abba. haka ne ko kuma an yi musu ta'aziri an yi musu bulala uku uku ko goma goma bambancin riwaya kuma wanda ya fara laifin abbasu ne amma kuma ammaru ya ɗaga muryar shi ya kuma rama alƙali yanke hukunci kuma usmanu ya sa hannu a wannan abun ammaru ya yi musu zafi da aka tura shi aiki ya yin aiki da bai aiki ba da aka dawo ba a duke shi ba ko ba shi ne ba abin da ya inganta sannan riwaya ta biyu ta ibn asakir da aka dawo da shi nasiha ne usmanu ya mashi riwaya ta uku ita ce wanda ibn eh, shawul islam ibn taymiya ya shiga cikin rigiman kai tsaye duk ma wani tarkace ya hada su guda ta tauna akan su kuma dukkan ana iya samun mafita a ciki to wani laifi ne a nan wurin zai sa a yanke ma usmanu hukuncin kisa a jiya a jiran an gano wannan ko saboda haka sai mu tashi karatun yayi tsayi wa gadai zara mun koma sama an zalikal ulama bi wujuhin la yanbaghi an tashi tashtagila biha haka ne ko sai mu karishe shi albashi sai mu shiga wa amma jam'ul ya yi ko Allah ya ce muke mu a sa alama a ayi hakuri ya so ya yi tsayi wannan shafin na da tsawo ne shi sa na nace shi sai mu mishi shi, Allah ya ce mu ce muna da sauran minti goma mu tabbata sala ko da ka ga kuma guda biyar duka ne ka ba sallah mun ko mm. ko layi ne ka ba